bashi kala biyu ne akwai ta duniya ta rayuwa akwai ta ibada Allah ya ce kai sallah kan lokaci ciki la kayi jinkiri da ganganci wani lokacin ko ba haka bane sallan ma kanta ka taso ka balaga kai hankalin fara ta ba sai da ka ci wani zango kaga aka biyo ka bashin can ba za ka tsira ba malam farkon su ma ni a fahimta ta wannan shi ta tafi amfani ko sai ta biyu mai hatsari ita ce bashin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana shahidi in ya mutu ana ba shi ceton mutum saba'in a famulinsa ƙarshen fashi ya tsira a dangin shi ma mutum saba'in zai tsira can amma kun san bashi na tsare shi a kabari bashi na tsare shi a farkon musulunci idan mutum ya rasu annabi sallallahu alaihi baya masa sallah idan ana bin shi bashi da ya zo tsaya kan gawan zai ce akwai bashi akan dan uwanku ana cewa akwai sai ce sun kuma dan uwanku sallah ba dai ni ba to wancan fa bashin na sallallahu bai mamaci sallah sanadiyarsa ka bibiya ka bibiya wani sai ka ga dokin da zai siya ne yake zuwa jihadi ya ci bashi ya cika ya dokin jihadi kila takobi ne kila iyalansa ne ya rasa yadda zai amma mu yanzu wani ya ga waya ne ta fito zai sai da wani abu ya ci ko ya ci bashi ya sai waya kayan ɗaki mace za ta canza sai ta ci bashi kuma wanda ya mutu da bashi jikinsa bai hutawa fa a kabari sai an biya masa